ان كل نفس لما عليها حافظ babu wata rai face Allah ya wakilta mata wani mala'ika wanda yake kiyaye mata ayyukanta domin yin hisabi a ranar alkiyama